وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد إن شاء الله زام تشغب دا تفسير القرآن كما يبدأ مكتابة a wannan wata na ramadan shekara ta 1441 daidai da shekara ta 2020 kuma wannan shine rana ta biyar daga cikin kwanakin watan ramadan Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da alkhairan da ke cikin wannan wata ya sanya mu a cikin tattun bayi ya yarda da mu ya ba mu ikon yakice da kuma yarda da yin watsi da kasala da miƙewa da bautawa Allah yadda ya kamata Allah ya yassara mana ya sauƙaƙa mana bauta ya ba mu ikon kyautatawa masu rauni ya ba mu ikon kyautatawa kawunanmu insha Allah ta'ala a mu zai karanta mana daga cikin suratun nisa'i mu ci gaba daga inda muka tsaya a jiya insha Allah ta'ala ina tsammani aya ta takwas wa idha hadar alqismata ul qurba bismillah mala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإذا حضر الإثمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا نعم الله سبحانه وتعالى ta'ala mun fara magana a kan rabon gado to wannan aya za ta karantar da mu wani ladabi ne daga cikin ladubban rabon gado daga cikin ladubba na rabon gado shine idan an zo rabon gado akan iya samun mabukata da almajirai da miskinai su zo kallo to wa'annan da suka zo kallo ana so a yafici wani abu daga ciki ainihin a basu malamai sun yi sabani akan wannan wani sun ce mustahabbi ne ibn abbas an rawaito daga gare shi cewa wajibi ne gwargwadon sabanin da malamai suka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idha hadar al-qismata lil mirasi ul qurba idan dangi suka zo rabon gado dangi zawul qaraba mimman la yarithu makusantan mamaci wanda ba su da gado wal ma hakan nan an zo za a yi rabon gado sai ga marayu sun zo wurin kallo wal masakin hakan nan an zo raban gado sai ga miskinai sun zo kallo farzuquhum minhu Allah ya ce to a yi musu a dan yafa musu a azurta su daga ciki a dan ban a wani abu a san musu an qabal kisma a ba su wani abu tun kafin araba a ba su wani abu tun kafin araba akwai hadisi wanda al-Imam bukhari ya ruwaita a mawqufi akan abdullahi dan Abbas an ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala abdullahi dan abbas ya ce inna nasan yaz'amuna anna hadhihi al-ayata nusikhat wa'in suna tsammanin wannan ayar ta cewa yan kallo in sun zo rabon gado a san musu wa'in suna tsammanin ya ce wala wallahi ma nusikhat abdullahi dan abbas ya ce wallahi ba a share wannan aya ba walakin naha mimma tahawana nasu wannan aya na daga cikin abin da mutane suka yi wasa suka yi ci game da aiki da ita huma waliyani ai dangin mamaci iri biyu ne walin ya risu akwai dangin da yake cin gado wa zakan shine wanda ainihin ake ba ainihin a wani abu daga ciki wa walin la ya risu da akwai kuma majibinci ko makusancin mamaci wanda baya cin gado fazalika alladhi yaqulu bil ma'ruf shine wanda ainihin zai fada da kyakkyawan zance ya qulu la amliku laka u'tika ma'ana ban mallaki abin da zan baka ba hakan nan bukhari ya kara ruwaitowa daga ibnu abbas وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال هي محكمة wannan ayan ana aiki da ita walaysat mansuka wannan ayan ba shararriya bace saboda haka wannan aya tana nan idan za a yi rabon gado to sai a yi la'akari da waɗanda za su zo kallo a tanaji wani abin da za a ba su eh, wato zan so na ɗan ba da misali akan ni yadda nake yi idan a na zo rabon gado kuma magadan za su iya fahimta ta saboda a masabar malikiya ba wajibi ba ne To yawanci rabon gado idan ya kasance ko a kotu ne za ka ga za a raba ne duka babu wani abu amma idan a gida ne yadda su magadan za su iya fahimta to idan aka zo sai a yi lissafin kayan duk da mamacin ya bari idan aka yi lissafi to sai mai la'akari da wannan aya sai a ware wa'insu kayan sawa wa'insu malin-malin ne da riga da jamfa da wando da takarma da wa'insu abin da ba a rasa ba da wa'insu kuɗi 'yan kaɗan sai a ware a ce to ko magada ɗan uwan mahaifinku da za su zo she da rabon gadon nan a ware wannan a basu sai ce sun amince shi kenan sai a zo a yi rabon gado wannan kuma sai a ce gashi ihsani ne da aka yi musu to wannan an yi aiki da wannan ayan kenan kuma ya kamata su magada su dinga ba da haɗin kai ana yin aiki da wannan ayar kamar yadda Allah ya ce a yi ibnu abbas kuma ya ce ayan muhkama ce ba mansuha bace ce yake cewa wajibi ne wa qulu ayyuhal awliya lahum ya ku majibuntan a marayu ku ce musu idza kana warasatu sigaran idan magadan ƙanana ne ƙaulan ma'arufan ku faɗa musu zance sananne jamilan mai kyau bi an ta'taziru ilaihim ku nema ku ba ku ainihin faɗan musu uzuri idan mamatan 'yan ƙananan yara ne to sai ku ce wa 'yan kallo annakum la na huwa annahu lis ku ce musu ku yi haƙuri wannan kaya ba namu bane na yara ne amma idan ya kasance magadan da hankalinsu to a cire wani abu a ba in kallo miski ne mabukata shaka bakar mahmud gumi allah ya ji kanshi ya ce wa haza sukun wannan aya an share hukunci da ita wakila wa'insu malamai suka ce la ba a share ba walakin hawanan nasu fi tarkihi mutane ne suka yi wasa suka bar wannan kamar yadda ibnu abbas ya faɗa wa alaihi in an ɗauki wannan magana fa huwa nadubun wannan kyauta da za a yi wa miskinai kenan mustahabbi ne wa an Abbasin daga abdullahi dan abbas Allah ya kara ne yarda wajibin cewa wannan kyauta da za a yi wa miskinai wajibi ne dole ne sai an yi shi wallahu a'lam آية تقبى وليخشى الذين لو تركوا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية بعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الله سبحانه وتعالى يتي وليخشى أي ليخف على اليتامى أجيوة مرايو صوره ajiye musu tsoron kada dukiyansu ta lalace in an baka dukiyar maraya kasance kana ji mai tsoron kar ta lalace kaga duk abin da kake jin tsoron kar ya lalace ma'ana za ka yi tattalin shi za ka yi tattalin shi za ka kiyaye shi ka adana shi shine Allah ya ce wal yakhsha ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan du'afan mutanen da suke su kansu inda za su mutu su bar yara ƙanana za su dinga jin tsoron kafu alaihim za su dinga jin tsoron kar yaran su lalace to su ma su yi tsoron kada dukiyar maraya ta lalace ma'ana kenan da ake nufi kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi ne wanda al-imamu bukhari ya rawaito a cikin ainihin al'adab al-mufrad inda ya zo cewa kullil yatimi kun lil yatimi kal rahim ka zamo wa maraya kaman uba mai tausayi ka zamo uban maraya mai tausayi saboda haka Allah ya ce wal yakhshal ladina law taraku min law taraku wa'annan wa'anda inda sun bari ai qarabu an yatruku sun kusa barin min khalfihim baya gare su ai ba'da mautihim bayan sun mutu zurriyatan du'afan za su bar zuriya masu rauni auladan sigaran yara kanana kafu alaihim ad za su dinga jin tsoron abdaya kada yaran su lalace to falyattaqullaha fi amri al-yatama to su ma su kiyaye Allah game da al'amarin maraya idan kai ma kana jin tsoron in ka mutu ka bar ɗanka kar ya lalace to kai ma ka kiyaye ɗan wani wal ya'tu ilaihim su aikata wa marayun mutane ma yuhibbuna an yuf'ala bi dhurriyyatihim min ba'dihim abinda su ma suke so a yi da tasu zuriyan in ba su wal yaqulu kuma su ce lil mayyiti ga mamacin kaulan sadidan su dinga faɗa ainihin magana mai daidaitacciya sawaban magana take daidai ma'ana idan ka zo wurin mamaci yana gargara biyar su to ka dinga faɗa ne maganan da ta dace bi an ya amuruhu su umarci mamaci an ya tasaddaka ya sadaka dunu sulusihi da abin da bai kai ɗaya bisa uku ba wa ya da'ul baqi li warasatihi sannan kuma ya bar sauran ga magada wala yatrukuhum alatan kada ya bar magadan shi su zamo matalauta ya kwashe dukiyan biyu ya bayar su zamo matsiyata wannan aya wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida aya ce take kunshe da darussa da dama daga ciki akwai nuni akan cewa duk fa abin da kai to kai ma haka za a yi maka rayuwar nan abin da kai to kai ma haka za a yi maka da haka ya zama dole ka kula da 'ya'yan mutane domin kai ma a kula da naka 'ya'yan kar ka ga cewa yanzu kai ɗanka bai da matsala to idan yau kana nan gobe wallahi ba ka nan ba ka san ko me zai faru ba da akwai waɗanda sun fi 'ya'yanka gata nesa ba kusa ba amma kuma bayan ba su 'ya'yan sun shiga wani hali wanda ba haka aka so ba sannan da akwai wal yaqulu ƙaunar sadida wannan aya tana magana ne akan ladubban da ake bukata a kula da shi idan mutum na ciwon ajali wal yaqulu qawlan sadida in mutum na ciwon ajali to duk maganan da za a faɗa ne a dinga faɗa ne magana madaidaiciya a nuna mai komawa ga Allah a nuna mai tawakkali a nuna mai yadda da kaddara a nuna mai yayi wasiya a nuna mai ya faɗi abubuwan da yake so a yi mai bayan ya rasu a nuna mai ya kwantar da hankali ya natsu babu wani damuwa allah da ya kiyaye shi haka zai kiyaye 'ya'yan shi duk a nuna mai waɗannan abubuwa abu ne wanda yake da muhimmanci matuƙa gaya wali ya ƙulu ƙaunar sadida kenan a faɗawa wanda yake gargara zai mutu zancen da yake miƙaƙƙe daidaitacce aya ta goma innal ladina ya'kuluna innal ladina أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Innan ladina ya akuluna amwalar yatama, lalle waɗanda suke cin dukiyan marayu, mun yi bayani akan menene maraya a karatunmu da ya gabata, wanda yake cin dukiyan maraya zulman da zalunci. bi gairi haƙƙin ba da haƙƙi ba inna ya akulu na fi butunihim suna ci ne a cikin cikunansu ai mil aha suna cika cikinsu ne naran da wuta li'annahu ya ulu ilaihi dan makomancin dukiyar maraya da zalunci shine shiga wuta wasu ya launa kuma da sannu za su ƙuna za su shiga bilbina ilfa'il shine ya launa wa ƙuri'ar maf'ul shine wasa yuslauna Ayyada kuluna za su shiga sa'iran naran wuta shadidatan mai tsanani yahtariquna fiha da za su babbake a cikin ta wannan illan cin dukiyar maraya kenan wadda Allah ya ce wata akuluna turasa akilan lamma kuna cin dukiyar maraya ci na hadama ku tattaro gaba ɗaya ku haɗa da naku ku cinye cin dukiyan maraya yana ɗaya daga cikin kaba'ir wanda al'imamu zahabi ya kawo a cikin littafin shi kitabul kaba'ir cin dukiyan maraya na ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake fishi da wanda yake aikata wannan zunubi dukiyan maraya hatsari ne dukiyar maraya tiratsi ce ya kamata mutum ya kiyaye ya nisance ta daga cewa in na taba zan mayar daga cewa in na taba zan biya to in mutum ya wasa haka zai mutu ya koma wurin Allah a tashe shi a cikin wata akuluna turasa aka lamma Allah ya kiyaye Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe daga nan za mu fara karanta ayoyin da suke magana a kan rabon gado aya ta goma sha ɗaya daga cikin suratun nisa'i da aya ta goma sha biyu wanda suka fara magana a kan rabon gado kafin nan akwai abubuwan da ya kamata mu sani game da rabon gado kafin a zo kan rabon gado idan mutum ya mutu akwai abubuwa guda biyar ɗaya bayan ɗaya wanda ya kamata a yi game da dukiyar shi sai an yi wannan sannan za a yi wannan sai an yi wannan sannan za a yi wannan sai an yi wannan sannan za a yi wannan abubuwa ne guda biyar a jere lokacin da mutum ya rasu ga dukiya nan ya bari to abu na farko da za a fara fita haƙƙi abu na farko shi ne a duba wannan dukiyan a cikin dukiyan akwai kayan da ba nashi ba an gane wannan sai a duba a gani cikin dukiyan la'alla da akwai wata mota wacce aka zo aka kawo ne jinginan motan aka karbi bashin kudi naira miliyan ɗaya misali sai a ce to wannan motan ba ta shi bace ina mai karban jin ina mai karban bashi zo e wannan motar ta ce kawo bashin da ake binka wanda yake binka bashi ya rasu za a yi rabon gado kawo ka ɗauke motar nan kaga abu na farko da za a fara yi daga cikin dukiyan mamaci a duba a gani da akwai waɗansu abubuwa ciki wanda ba nashi bane irin su ajiya wani ya bashi ajiya wani ya bashi amana duk a tattara a mayar wannan ne abu na farko abu na biyu sai abin da zai bukata na sufurta shi la'alla babu likkafani sai an siyo to daga cikin kudin shi la'alla ba mai wankan gawa sai an biya daga cikin kudin shi la'alla garin da ya rasu inda za a binne mutum sai an biya kudin kasa daga cikin kudin shi wannan shine abu na biyu wanda za a yi wa mutum domin kada wani ya ce to ai wannan abubuwa ba a fara biyan bashi ba eh za mu ce na farko dai dama jingina da ajiya da amana dama ba nashi bane ballantana a biya bashi da su na biyu kuma biyan mai wankan gawa da kuɗin da za a biya mai haƙan kabari da kuɗin da za a biya na binne mutum idan garuruwan da in za a binne mutum sai an biya kuɗi ne da kuɗin likkafa ne waɗannan duk suna matsayin buƙatun shi ne kamar na ci da sha na yau da gobe da haka sai an yi wannan na biyu kenan sannan abu na uku shine za a zo a duba bashi za a zo a duba bashi basussukan da yake bi sai a biya abu na hudu sai a duba sai a duba wasiya idan ya bar wasiyan da bata wuce ɗaya bisa ukun dukiyar shi ba sai a zartar abu na biyar kuma na ƙarshe shine a zo a yi rabon gado wa'annan abubuwa guda biyar idan mutum ya rasu ya bar dukiya abun da ake kalla kenan na farko a kalli cikin dukiyar nan meye ba nashi ba da ya shafi jingina da ajiya da amana abu na biyu cikin dukiyan nan a ɗiba kuɗin da za a siyo likafani a biya mai ɗinki a biya mai hatsan ƙabari a biya kuɗin da ake biya na makabarta abu na uku shine sai a duba bashin da yake kan shi abu na hudu sai a duba wasiya a biya bashi a biya wasiya a duba in ba tauci ɗaya bisa ukun dukiyan ba a biya wasiya na hudu kenan sai abu na biyar a zo a yi rabon gado to wannan su ne abubuwan da ya kamata tun kafin mu karanta wannan aya ta rabon gado to ya kamata mu fara kulawa da wa'annan abubuwa kafin mu karanta ayar da za ta ce a a na abawa a abawa ne a'a kafin a zo bawa ne sai an fara wa'annan abubuwan guda hudu na biyar din shine abawa a abawa ni. dangane da waɗanda suke cin gado waɗanda suke cin gado idan mutum ya rasu. suna da matsayi-matsayi a musulunci akwai mataki-mataki wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan mataki na farko na masu cin gado a musulunci su ne masu rabo su ne ashabul furudi wanda duk Allah ya ce walakum nisfu walahunnar rubu'u falaha nisfu falakumus sulusani duk waɗannan rabo da kaji Allah ya faɗa su ne ashabul furudi to waɗannan da suka zo a cikin alkur'ani mai girma Allah ya faɗi rabansu to su ne set na farko in za a yi rabon gado su za a fara kalla a ce Allah ya ce a baku kaza da kaza gashi an baku wannan su ne mafiya cancanta kashi na farko sai kashi na biyu su ne asibai asibai su ne waɗanda ba su da rabo suna jiran abin da ya sauka ne su ya saura su wawushi to sai mutum ya rasu sai ya bar mahaifiyar shi da mahaifin shi kadai kaga mahaifiya na da tsaye bisa ukun dukiya sauran abin da ya sauran na mahaifi ne kaga asibi kenan sai na uku shine wanda ya yantar da bawa shine daraja ta uku a cikin darajan ainihin cin gado na hudu su ne asiban wanda ya yantar da bawa wannan ya yantar da bawa to amma ba shi nan ga asiban shi kaga asiban shi za su yi shi gado mataki na biyar su ne raddu inda aka zo aka yi rabon gado dukiya ta ragu abin da ya ragun nan ba mai shi to sai a maida wa magada kayansu illa iyaka wa'annan magada da za a maida musu da wannan dukiya duk wani wanda yake cin gado to ana mai raddu banda mutum biyu ba a yi wa miji raddu ba a yi wa mata raddu mu ainihin malaman malikiya na farko-farko ma ba sa raddu amma daga baya malaman malikiya an samu waɗanda suka ɗauki wannan fahimta ta raddu kuma suke bada fatawa a kai mu ma kuma abin da muke ganin ya fi dacewa kenan a yanzu domin a zamanin da ana cewa idan dukiya ta saura za a kai baitul mali to tun da ba baitul mali mazhabar raddu din shine ya fi dacewa to daga raddu mataki na shida cikin masu rabon gado shine abin da ake cewa zawul arham idan aka ce zawul arham abin da ake nufi da zawul arham a musulunci waɗanda yake ba dangin uba ba ne dangi ne amma ta ɓangaren uwa to dangin da suke ta ɓangaren uwa su ne ake kira da suna zawul arham zawul arham kuma su goma sha ɗaya ne zawul arham su goma sha ɗaya ne a babin rabon gado da akwai waladul binti ɗan ya ko kuma ‘ya'yan ɗiya maza ko mata ko kuma awwaladu bintul ibini jikokin mutum amma na wurin ƙyamaci kaga bintul ibini jikanyarka kenan to ‘ya'yanta ba su da gado hakan nan waladul binti jikokinka na wurin ‘ya'yanka mata zawul arhami ne ba su da gado da akwai waladul ukti na biyu cikin zawal arham da nace su goma sha ɗaya ne da akwai ɗan yar uwa mace shakikiya ko li'abbiya ko dukkan su dai na uku cikin zawal arham da akwai bintul ahi yar dan uwa dan uwanka na cin gado yar shi ba ta ci bintu ammi yar baffa wacce kuke yaya maza mata ce baffa na cin gado ɗan baffa na cin gado yar baffa ba ta cin gado ammul ummi baffan mahaifiya ka gani wato mahaifin mahaifiya ma baya cin gado ballanta na baffanta dan uwan shi sai ammatu goggo ita goggo ba ta cin gado amma wannan yana ɗaya daga cikin abin ban mamaki a shari'a shine goggo ba ta cin gado amma kuma ana cin gadon goggo ita kaɗai ne a babin rabon gado wanda za a ce shi ana cin gadon shi amma shi baya ci shi yasa cikin muwadda ta al Malik Umar dan Khattab yake cewa ajaban li amri al fa innaha turasu wa la tarisu yace al'amarin gwaggo akwai ban mamaki inji sayyidina Umar yace domin ita gwaggo ba ta cin gado amma ita ana cin gadon ta. domin ka gani kai da za ka ci gadon gwangwanka ai ka gani a fa'in na hatari su ko gwaggo tana cin gado nake so da ce ba a cin gadonta domin ita gwaggo da za ta ci gado kai da za ta gada za a ce ne kai idinul ashi ne a wurinta kaga kai idinul ashi kake a wurinta tana da gadon ka domin ana cin gadon al'aku ana cin gadon ibn al'ashi ana cin gadon al'aku shaƙiƙ al'aku lil'abdi al'aku lil'ummi ana cin gadon ibn al'ashi shaƙiƙi ibn al'ashi lil'abi da haka kaga ita gwaggo za ta ci gadon ibn al'ashi amma shi kuma ibn al'ashi babu inda ake cin gadon al'ammatu to shi ne malamai a sayyidina Umar yace ajaban li amma fa innaha tarisu wa la turasu mamaki game da al'amarin gwaggo domin ita gwaggo tana cin gado amma ba a cin gadon gwaggo an gane magana ta gwaggon ce take cin gado amma ita ba a cin gadon gwaggo hakan nan khal kawu yana cikin zawul arham hakan nan khalatu inna tana cikin zawul arham duk ba sa cin gado hakan nan abul ummi kaka namiji na wurin mahaifiya bai cin gado wa in ala da kakannin shi hakan nan ummu abin ummu abul ummi hakan nan a mahaifiyar kaka namiji na bangaren uwa ba ta cin gado hakan nan ibnul aki li ummin hakan nan dan dan uwanka li ummi baya cin gado wa'annan su ake cewa zawul arham zawul arham guda 11 ne dan yar uwa dan ya a yar dan uwa yar baffa a dan uwan mahaifiya a sai goggo ba a cin gadonta ita ma sai kawu sai inna sai kaka mahaifin mahaifiya sai kuma a mahaifiyar kaka mahaifin mahaifiya sai kuma ɗanɗan uwa li'ummi wa'annan su ne mutane goma sha ɗaya wanda a shari'a ake kiransu da suna ainihin zawul arhami zawul arhami kenan a shari'a wa'anda danginka ne ba sa cin gado kuma ko da a ce mutum kisa ya yi ba sa cikin waɗanda suke ɗaukan nauyin kuɗin diya idan mutum ya yi kisa na kuskure waɗanda ake cewa al'aƙila to mu dawo kan maganarmu muna magana akan mataki-mataki na cin gado mataki goma cikin matakan nan guda goma mun zo kan zaul arhami su ne waɗanda na lissafta zaul arhami su goma sha ɗaya mataki na bakwai su ne maulal muwala maulal muwala shine kawai mutum baka haɗa komai da da shi ba yazo kawai ya ce to na jibince ka anta maulaya idan na mutu ka ci gado na to wannan maulal muwala waɗansu daga cikin malamai na shari'a sukan yi amfani da wannan ainihin kaman al'imamu abu hanifa yana amfani da wannan amma sauran malamanmu su al'imamu malik ba sa yin amfani da wannan maulal muwala dalilin da ya sa su abu hanifa suke amfani da maulal muwala saboda abin da al'imamu bukhari ya ruwaito da abu dawu da ya turmuzi daga tamimu dari radiyallahu anhu ya tambayi ainihin a manzan allah sallallahu alaihi wasallam akan amman aslama ala yadda yarjulun wa walahu game da mutumin da ya musulunta a hannun wani ya zama maulan shi sai annabi ya ce huwa haqqu bihi ma hayahu wa mamatuhu annabi ya ce wannan mutumin da ya musulunta a hannunka ka zama kai ne mai gidan shi to kai ka fi cancanta da shi da ran shi kai ka fi cancanta da shi ko bayan ya mutu to sai suka ce eh to kenan za ka ci gadon shi wannan shine mashabar abu hanifa kuma dalilin su kenan al'imamu malik da ahmad da al'imamu shafi'i ba su ɗauki wannan ainihin mazhaba ba a daraja ya takwas daga cikin darajar cin rabon gado shine mutumin da aka tabbatar wa dangantaka dangantakan da asali ba taka ba ce. amma ka shine ake cewa al-muqarru lahu bi nasabin mahmulin 'ala ma'ana mutum ne yazo yace wani da kuke gani aka ce eh yace to kanina ne kaninka ta yaya ya zama kaninka yace kanina ne babanmu daya aka tambayi ubansu aka ce wani eh cikin yaran ka fawana ya ce fawana kanin shi ne babansu babansu daya yace uban yace ba ruwa ni ban san da shi ba to in kun kula da yace wana kanin shi ne ubansu daya ai wannan dangantakan uban ya tabbatarwa ba kan shi ba to amma kuma sai uban yace babu ruwan shi to sai wasu malamai suka ce to inda wannan mutum zai mutu wannan kani nashi da yace kanin shi ne ya zama na ya mutu bai da magaji to wannan kanin nashi zai gaje shi tunda shi ya tabbatar mai da cewa dan uwan shi ne shine maula al-muqarru lahu bi nasabin mahmulin 'ala al-ghayri daraja ta tara daga cikin darajar cirin gado shine wanda aka wasiya da abin da ya fi sulusi in an yi wa mutum wasiyan ta fi sulusi za a bayar sulusin in an yi rabon gado an gama wani abu ya saura to ko kuma ya zama na an wasiya da sulusi amma babu magada to za a ba shi sulusin a na'am an mai wasiya da abin da ya wuce sulusi to bayan an ba su sulusin aka ga kuma ba magada sai a sai a ce mai to dama mai mamaci ya ce a baka rabin dukiyar shi to a shari'a ɗaya bisa uku za a baka amma ba magada to ga cikwatar rabin kaga shi ne wanda aka ce lahu bi ma za da ala sulusi to sai a cika ne sai daraja ta karshe daraja ta goma a wurin waɗanda za a ba gado shine baitul mali baitulmal ne daraja ta ƙarshe inda ake kai dukiya wanda yanzu babu baitulmal don dan TSA na gwamnati ba baitulmal ba ne, shi baitulmal dukiya ce ta musulmai kadai zan maimaita daraja goma da ake la'akari da su wurin rabon gado akwai waɗanda suke da rabo ashabul furudi masu nisifi sulusi rubu'i da sauransu daraja ta biyu su ne asibai waɗanda suke jiran abin da ya ƙare su wawushe cikin dukiya ainihin saboda ƙarfin dangantakansu daraja ta uku shine wanda ya yantar ta hudu shine a ainihin dangin wanda ya yantar da bawa ta biyar raddo da ake idan dukiya ta saura babu mai cin gado sai a mayar wa da waɗanda suka gaji abin a kashin farko ɗin amma ban da miji da mata daraja ta shida su ne zawul arhami zawul arhami kuma ne magana a kansu su goma sha ɗaya ne sai daraja ta ta bakwai su ne maulan muwala wanda ya musuluntar da wani ya zamo mai gidan shi ko kuma ya ce mai za ka ci gado na bayan na mutu shine daraja na bakwai a wurin abu hanifa maliku da shafi'i da ahmad ba sa amfani da wannan daraja takwas su ne darajan wanda ya tabbatar da dangantaka a ga wani wanda wannan dangantakan wani ya dora wa bakan shi ba shi da bada misali mutumin da ya ce wannan yaron kanina ne babansu ya ce ni ban san shi ba in ga kula asali dangantakan uban ya tabbatarwa amma uban ya kore to zai ci gadon wannan dan uwa nashi in bai da magaji sannan na tara shine wanda aka yi ne wasici da abin da ya fi sulusi idan ba magada sai a ba shi abin da ya fi sulusin sai na goma kuma shine a mai da dukiya zuwa baitul mali to abubuwa da ne magana a kai ainihin guda biyu na farko idan mutum ya rasu menene za a fara kalla a dukiyan shi a yi da ita to ne magana akan abubuwa biyar na biyu bayan an yi waɗannan abubuwa na biyar shine rabon gado to wayanda za su ci gado ɗin ta fuska nawa ne wayanda suke cin gado daraja daraja matsayi matsayin cancantansu su cancantan su har mataki nawa ne shine matakai guda goma da ne magana a kai alhamdulillahi abin da ya saura shine ya yara gadon zai kasance za a buƙaci malam ya ƙara karanta mana wannan aya ta goma sha ɗaya yusikumullahu fi auladikum يوصيكم a في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن فرصا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وملكه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من رحمة من الله إن الله Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Yusikumullahu, Allah subhanahu wa ta'ala yana muku wasiya. Kaga wannan babban magana ce. Allah subhanahu wa ta'ala yana muku wasiya. ai ya amurkumullahu Allah yana umurtan ku fi sha'ani auladikum game da ƴaƴanku Allah yana muku wasiya game da ƴaƴanku wannan aya malamai sun kawo asbabun nuzul ko kuma sabon nuzul game da wannan aya da muka karanta yanzu ayan yusikumullahu da akwai abin da akwai na farko hadisin da musulun ya ruwaito daga jabir ibn abdullah Allah ya da shi ya ce adanin nabi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo duba ni ban da lafiya wa abubakar da abubakar fi bani salama a unguwanmu ta bani salama yamshiya suka zo da kafa fa wajadani la aqi ya yace ina fama da zazzabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarabbana cikin hayyacina fada'a ya yasa aka kawo ruwa fatawadda annabi ya alula thumma rashsha alayya minhu annabi ya zuba min wannan ruwa fa afaqtu sai na farfado fa qultu sai na ce kaifa asna'u fi mali ya rasulullah nace ya rasulullah ya zan yi da dukiya ta ga mutuwa ta zo Allah sarki ka san wai bahaushe yace zafin ciwo ba mutuwa ba wannan sahabi ya yi tsammanin mutuwa zai yi amma ikon Allah sai da ya ƙara kusan shekaru hamsin bayan mutuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kaɗai kenan ya san gawo fari fa nazalat sai Allah ya saukar da allah fi auladikum a lizzakar mitul hazzul unsayayin kenan ka gani wannan hadisi yana nuna cewa wannan aya ta sauka ne akan Jabir dan Abdullah akwai wani sabon nuzul ɗin da ya zo amma isnadin shi na da rauni kamar yadda mai ta'aliki ya faɗa wa huwa ya ce shi ma daga hadisin jabir cikin sunan abi dawud kala jabir bin abdullah jabir dan abdullah yace kharajna ma'a rasulillah mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hatta ji ina imra'atan min al-ansar fil aswaq har sai da muka zo wurin wata mata daga cikin matan madina a kasuwa faja'atul mar'atu bi binatayn laha wannan mata ta zo da 'ya'yanta? fa qalat ce ya rasulullah ya manzan Allah ne binta sabiti sabiti bin qais qutila ma'aka yawma uhud ce ya manzan Allah waɗannan yara 'yan mata biyu ƴaƴan sahabinka ne sabit ibn kai wanda an kashe shi a wurin yakin uhud wa qad a ammuhu a malahuma kuma baffansu ya kwashe dukiyansu wa huma da gadansu kullahu dukka falan ya huma malan illa rahu, duk abin da dan uwan shi ya rasu ya barwa waɗannan yara bi ya kwashe. subhanallah fama tara ya rasulullah ya manzon Allah ne kike gani fa wallahu fa wallahi la tunkahani abadan illa walahuma malun tace na rantse da Allah ga al'adar larabawa babu wanda zai auri waɗannan yaran ba su da wani abu in mutum ya zo neman aure sai ya bincika to yaya tana da wani abu aka ce eh kwarai ai ta ci gadon wata gona ta babanta sai ce a lalle wannan yarinyar arziki ce sai ya fito haka take yi ce to ba wanda zai aure su fa qala rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yaqdillahu fi zalika Allah zai hukunci qala wa nazalat suratul nisa'i wannan sura ta sauka yusikumullahu fi auladikum al-aya qala rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ud'uli Uliyal mar'ata wa sahibaha ku kira mun wannan mata da kuma dan uwan mijin nata fa qala li ammihi ma yace wa uban yaran ko kuma baffan yaran a atihi masulisaini ka ba su biyu bisa ukun abin da babansu ya bari wa ati ummuhu masumun ka ba mahaifiyarsu ɗaya bisa takwas wa ma baƙi ya laka abin da ya saura sai ka rike kawai kenan za a raba dukiyan kenan kashi ashirin da hudu su wa'annan yara a basu kashi goma sha shida ita wannan mata a bata kashi uku kashi sha tara kenan tsora kashi biyar shine na baffa wa akhrajahu abu dawud fi sunanihi zuwa karshe a wannan kenan wannan dai yana nuna a yadda Allah subhanahu wata'ala ya warware al'adar larabawa wacce suke da ita mummunan al'ada ta cewa idan mutum ya rasu kawai abin da ya bari cikin yan uwan shi maza kawai sai wani ya kwashe in kuma yana da 'ya'ya maza ne abin da ya bari kawai sai babban ɗa ya kwashe to kaga mu a shari'ar musulunci muna da tsari na rabon gado a waɗansu ƙabilu da suke kudancin najeriya idan mutum ya rasu babban ɗan shi shi zai gaji komai duk zai tattara kayan kawai ya gaje illa iyaka kawai abin da ya samu dai ya dan dinga ba ƴaƴan dai yana biya musu kuɗin makaranta yana kula da su in ya ga dama kenan wa'anda yake ba ɗakin su ɗaya ba ma yayi watsi da su to amma mu a shari'ar musulunci Allah subhanahu wata'ala ya tsara mana idan mutum ya rasu ga yadda za a yi rabon gadon shi shi yasa idan aka zo maganan rabon gado ba zai yiwu musulmi da wanda ba musulmi ba in aka zo maganar rabon gado a zamo ɗaya ba zai yiwu ba saboda kowa da akwai addinin shi mu musulmai Allah ya riga ya mana komai idan mutum ya rasu cikin dukiyar shi ne ɗin din matar shi Allah ya faɗa tun shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da suka wuce me percentage din ƴaƴan shi mata Allah ya faɗa me percentage din ƴaƴan shi maza Allah ya faɗa me su ɗin mahaifin shi Allah ya faɗa me su ɗin mahaifiyar shi Allah ya faɗa saboda haka a musulunci shekara dubu ɗaya da da suka wuce an riga an raba gadon duk mutuwan da za a yi daga nan har tashin kiyama da haka ba mu da wani bukatan wani ya ce ga yadda za a yi shi sa kwanakin baya yan shekaru biyu ko uku da suka wuce da aka ce za a fitar da doka ta daidaita maza da mata wurin rabon gado wa'in suka buƙaci ne magana a kan shi ha ba zan yi magana ba don ai ba da mu ake ba saboda constitution in najeriya in ban manta ba section 277 uh, ya magana a kan abin da ya shafi a abubuwa na auratayya da da abin nan a personal law na musulmai duk abin da ya shafi abin da ake cewa da larabci al-ahwalu shakhsiyya shine personal law to dama can constitution din Najeriya ya ce musulmai za su yi amfani da shari'a law akan abin da ya shafi personal law din su yasa shekaru uku da suka wuce da aka zo ana maganan za a yi doka akan daidaita maza da mata da aka ce ne magana akan na ce a'a ai ba buƙatar ne magana ai wannan dokan dama ba da mu ake ba dama ai mu a tsarin mulkin mu na Najeriya an ce mu je mu shari'ar mu ta musulunci da haka wannan doka da za a yi ana magana ne akan waɗansu ƙabilu waɗanda idan an yi mutuwa a wannan ƙabilun ba a ba mata ƴaƴa haƙƙi hakan nan matan mutum da suka yi mai ta kaba wanda ya rasu ya bari wannan a ainihin waɗannan al'umma su ma ba a ba su gado sai babban ɗaya cinye dukiyan ya bar matan uban ya bar 'yan uwan shi mata to saboda su ne za a yi wannan dokan a ce a dinga rabawa daidai amma mu musulmai dama wannan doka da za a yi ta a najeriya akan daidaita rabon gado dama ba da musulmi ake ba mu dama tsarin mulkin najeriya ya ce mu yi shari'an mu ta musulunci ba ruwanmu da wani saboda haka ba bukatan wani malami ya fito ce shi bai yadda da dokan daidaita kaza da kaza dama mu ba da mu ake ba abun ma da ba a kasa da mu ba bukatan ma mu fasa mu dai dama muna da shari'ar musulunci kuma muna da shari'a lo kuma constitution na Najeriya ya yadda musulmi a yi mai shari'ar musulunci wanda ba musulmi ba a yi mai shari'ar da yake so shi kenan an gama don haka jama'a su fahimci wannan musulunci ya riga ya yi mana komai babu wani abin da aka bari a cikin wannan addini Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah na muku wasici yana umurtanku game da 'ya'yanku bima yudkaru da wannan abin da za a ambata lizzakari minhum mislu hazzi ay sibil unsayaini kowane namiji idan an rasu a in mahaifiyarsu ya bar 'ya'ya to din namiji yana da rabon ƴaƴa mata biyu ne idan ta ma'ana ma'ahu idan aka zo rabon gado ya zama na ga ƴaƴa maza da mata falahu nisfun mali kaga kenan za a ba namiji rabin dukiyan walahuman nisfu mata biyu a ba su rabi su raba suna da kwata-kwata shi kuma yana da rabi fa in kana ma'ahu wahidatun idan kuma mutum ya rasu ya bar yashi ɗaya da ɗan shi ɗaya namiji su biyu kawai Fala sulusu ita sai a bata 1 over 3 daya bisa uku walaha sulusani shi a bashi biyu bisa uku wa'inin farada in mutum ya rasu bai bar kowa ba sai ɗa namiji hazal mala ɗa namijin ya tattara kuɗin gaba ɗaya ya cinye gadon su fa in kunna ayil aulad idan Allah ya sa mutum ya rasu ya bar 'ya'ya a rabon gado in an ce al'auladu to maza da mata ne in an ce azzukuru maza kadai in an ce al'inasu mata kadai in an ce al'auladu maza da mata to in mutum ya rasu ya bar al'auladu yara nisa'an kadai faqat kadai fawqa sunataini mutum ya rasu ya bar yara mata kadai sama da biyu falahuma falahunna falahunna sulusa ma tarak to wa'annan 'ya'ya mata za su ci gadan biyu bisa ukun abin da ya bari kaga wannan ma yana nuna wajabcin komawa zuwa ga hadisi da tafsirin malamai domin ayat ta ce in mutum ya rasu ya bar mata sama da biyu to kaga sama da biyu ai uku kenan to a wannan aya dai da muke karantawa Allah subhanahu wata'ala ya ce idan mutum ya rasu ya bar mace ɗaya ya mace ɗaya kaɗai tana da rabin dukiya idan ya rasu ya bar ‘ya'ya mata sama da biyu suna da biyu bisa ukun dukiya to nan wurin kaga an ce mace ɗaya rabi mata sama da biyu biyu bisa uku to tambaya a nan to idan mata biyu ne kadai ba tunda ayat ta ce na nataini sama da biyu ne za a ba biyu bisa uku to in biyu din ne daidai fa to kaga wanda bai imani da hadisi da fiƙihu ba ya za a iya fassara wannan aya yadda yake shine fauka sunatayni ana nufin daga biyu din ba sama da biyu ba falahunna sulusa ma taraka wa kaza lisnatani hakan nan biyu din li'annahu lil domin shi ma haƙƙin ƴan uwa mata biyu ne bi qawlihi falahuma sulusani mimma taraka suna da biyu bisa ukun abinda ya ya bari fahuma aula kaga yaya mata sun fi cancanta fiye da yan uwa li annal binta tastahiqqu thulutha ma az domin yar uwa a ya tana cancantan ɗaya bisa uku idan da akwai ɗa namiji a tare da ita fama'al'unsa ma'al unsa aula idan ko da akwai mace kaga lalle ta fi cancantan ta samu ɗaya bisa uku wa Fauka qila shila Wani sama da mutum ne fauqa din nan ba yana ɗaukan ma'anin shi na ba bane a'a sila ne kawai ana nufi a nan wurin fa in kunna nisa'an falahunna sulusa ma taraka kenan kawai ko kuma fa in fa in kunna nisa'an isnataini falahunna sulusa ma taraka babu fauka kenan fauka din sila ce da daf'i tawahumi ziyaratin nasir bi ziyaratil adadi an kawo fauka ne domin kada wani ya tsammanin in Allah ya ce mata na da biyu bisa uku ai tsammanin to in sun wuce biyu sun kai uku za a ba su kuma sama da haka sai Allah ya ce to hatta ma fauka din lima fu lamma fuhimat fi qaqul bintain sulusaini tunda an fahimci cewa lalle ya'ya mata biyu sun cancanci a biyu bisa uku min ja'al sulusul liwahidati ma'a zakari yadda Allah subhanahu wata'ala ya sanya ya mace daya tana cancantan ɗaya bisa uku idan mutum ya rasu ya bar namiji ɗa kamar yadda in mutum ya rasu ya bar ɗan uwan shi namiji shakiki ko li'abbi da ƴar uwar shi mace tana da ɗaya bisa uku shi shakikin ko li'abbin na da ainihin biyu bisa uku wa'annan dai duka bayani ne dalla-dalla da wannan aya take yi game da rabon gado kuma ga dukkan alamu lokaci yana hararan mu za mu tsaya a daidai nan gobe idan Allah ya kai mu za mu ƙara maimaita wannan aya mu ƙara fassara ta tiryan tiryan bi iznillahi ta'ala saboda muhimmancin wannan ilimi na rabon gado ilimi ne wanda yake da daraja sosai hatta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi magana a kan cewa afradukum zaidun zirgin sabi shi shine wanda ya fi ku sanin ilimin rabon gado a wani hadisi wanda yake da rauni a cewa ainihin ilimi na farko da za a fara ɗaukewa a cikin wannan al'umma shine ilimin rabon gado ilimi ne wanda yake da daraja da muhimmanci sosai Allah ya bamu ikon kiyayewa wannan annoba da ake ciki muna ci gaba da addu'a muna roƙon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu ya yafe mana ya ba mu ikon tuba ya yaye mana wannan musiba da annoba ta coronavirus wa subhanakallahu allahumma wa Ashadu ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum